Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar da biyar ga watan Rabiul Thani. hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 na <laughs> wadda ta yi daidai da ranar 13 ga watan 1 shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi aya ta 105 insha Allah a cikin suratul an'am wannan darasi na nawa kenan na 18 na'am a cikin tafsirin wannan sura mai albarka a'udhu billahi minash shaitanir rajim wani ya rahim وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل نعم الله يتي وكذلك نصرف الآيات kamar yadda muka bayyana ayoyinmu wato a waɗannan ayoyi da suka bayyana kamar yadda muka bayyana ayoyinmu nusarriful ayat hakanan muke bayyana ayoyi mu maimaita su salo-salo da salo-salo daban-daban na bayani wal yaqulu darasta wal da rasta saboda ƙarshen al'amarin su rinka cewa koya kai wali nu huli ƙaumin ya alamu kuma domin mu bayyanar da Alƙur'ani ga mutane waɗanda suke masu suna sani wato Allah yana juya yana kawo yana bayyana ayoyinsa da nau'i daban-daban na bayani ayoyi wani lokaci Allah maɗaukakin sarki a cikin jumlar tasrifin juya ayoyi da yake a tasrif ambatan tasriful ayati ya zo a cikin wannan sura wannan na uku kenan kazalika nusarriful ayati unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun wato tasriful ayati shine wata Allah madaukakin sarki ya ambaci ayoyi da suke jan hankula ga abinda ake mushahadarsa ake ganin sa a cikin halittar samai da ƙasa ya janyo hankali kuma ga ayoyi da abinda mutum zai yi tunani a cikin zuciyarsa ne ya gani wanda ba abinda kwakwalwa ce za ta iya gani ba da ido ba kamar alal misali ummiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar ummi ne baya rubutu baya karatu amma ya zo da abinda ya gagari masu rubutu masu karatu ya zo da abinda waɗanda suke da ilimi a wannan lokaci ba su sani ba lasu wala iyayensu saboda haka wannan kaga aya ce da take mutum zai tunaninta a cikin zuciyarsa haka zalika kamar ijazin alkur'ani ita ba aya da ake gani da ido ba aya da ake tunaninta da kwakwalwa cewar ta yaya za a yi a ce koyan alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen wani amma kuma a gagara a kawo abu wanda yake tamkarsa a yi a yi ya zamanto gwanaye a iya fasaha da iya maganar larabci wanda yake shi ne abinda suke tutiya da shi a ce su ko gwadawa ma ba su ba saboda sun san gagara ba don ta yaya za a yi su sallama akan haka to in dai haka sun yi haka to wannan aya ce da take nuna al'amarin nan daga Allah yake kuma al'amarin nan gaskiya ne haka zalika ta yaya za a yi wanda baya wa mutane karya? ba mu taɓa jinsa ya yi ma wani mutum karya ba ya ƙetare ga baki ɗaya ya je ma Allah ga baki ɗayansa ƙarya kaga duk wannan abu ne wanda yake na tunani a cikin da mutum zai a cikin zuciyarsa to duk daga cikin tasriful aya wani lokaci kuma izina ne ga abin da ake ji na labarurrukan al'ummomin da suka gabata kamar wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billayl afala ta'qilun kuna wucewa ta gidajensu da safe da daddare ma kuna wucewa wato diyar gidajen a ƙaumu da suke wucewa ta wannan wato buhaira ɗin wannan katin tafkin da aka nutsar da mutanen annabi lot na sodom da gomora kuna wucewa ta wajen yayin da suke tafiya tijararsu cikin ƙasar sha da kuma sauran da kuma diyaru samud sai sun wuce ta diyaru samud don ko yanzu mutum zai tafi jordan daga cikin kasar saudi arabia daga makka ko madina daga cikin saudi arabia kafin ya kai tabuka sai ya wuce ta diyaru samud kilomita 400 ne mada'in Sale. za ka wuce ka gashi nan gidajen nasu suna nan har yanzu mm. fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalam ga gidajen nasu nan babu kowa a ciki ba wanda isa je ya zauna wannan takdir ne na Allah duk fitinar 'yan adam ba waɗanda suka ce bari su je su layar da wannan alkare su zauna ta zama wurin zama ba wanda ya taɓa guda ga gidajen nan suna nan to duk waɗannan kaga ayoyi ne to shine tasriful ayat shine Allah maɗaukakin sarki da kansa yake cewa kadhalika nusarriful ayat kamar haka ne muke bayyana ayoyi da nau'i daban-daban na wato tasrifi na maimaita su da ambaton hujjoji wal yaqulu darasta lam din nan ba lamul aqiba ce ba lamus sayrura ce ƙarshen al'amarin su zo suna cewa koyo yayi domin idan suka ji waɗannan ayoyi da suka zo wanda suka kunshi cikakken hankali da zurfin tunani na wanda yake ba wanda zai iya kawo shi sai wanda yake kasur sai wanda yake hanshakin malami kuma da abubuwa waɗanda suke na ilimin da al'ummar larabawa ba san shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to irin waɗannan in sun zo sai ce eh, ya koya wal ya ƙulu da rasta ai kamar faltaƙatahu alu fir'auna kuna Lahuma, lahum aduwan wa hazana sai mutanen fir'auna suka ɗauki annabi musa wanda ƙarshen al'amarin ya kasance maƙiyi da kuma sababin baƙin ciki a gare su ba wai sun ɗauki shi don ya zamanto maƙiyi ba ne a'a ma ƙarshen al'amarin abin da zai zamanto kenan to haka dalika waɗannan saboda allah ya yinƙe wato zukatansu ƙarshen al'amarin idan sun ga aya maimakon su yi izina sai ƙarshen al'amarin su rinka cewa darasta ko ya kai addars ne maimaita karatu domin mutum ya haddace shi ko ya fahimce shi Shi ne darasi daga ne aka samu darasu da ake wajen an ramomi daga ne kuma aka samu darasi a makaranta yara ana fada ana fada suna fada ana fada suna fada ana ta maimaitawa eh. shine shine darasi to wato sai su ce ai koya masa koya yayi wato ma'ana wani ne yake zuwa yana koya masa akwai waɗansu bayi a makka da ake ce musu yasar da jabr wanda wai suke suke cewa ai shine su ne annabi sallallahu alaihi wasallam su suke koya masa shi yake zama wajensu suke koya masa wannan abu shine Allah ya ce walaqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar kuma wallahi mun sani cewar suna cewar wani mutum ne ya koya masa Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'janiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin harshen da suke ilhadi gare shi suke wannan kafirci da shi bobawan harshe ne don su ba larabawa bane mutanen rum ne bobayi ne wa hadha lisanun arabiyyun mubin wannan ku harshe ne balarabe ba bayyane ta yaya za a yi wanda ba balarabe bai iya zuwa da shi balarabe ya kasa ballantana wanda ba balarabe ba to shi ne kawai abinda Allah ya gaya musu to shi da kansu ma suka dena suka karo shi yasa wani lokaci sai su bar wannan sai kuma su ce in hada illa sihrun yu'thar akwai wani dai wanda yake koyowa a wajensa wanda yake koyowa a wajensa din ba mutum bane waɗansu wani lokaci su ce shaydan ne kamar yadda umu jamil a wadda ake ce mata ummu qabih wa wamra'atu hammalat al-hatab da wahayi ya yanke ma annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa ma ara shaytanaka illa qad wada'aka ina ganin shaytanin naka ya tsane ka ya rabu da kai ya bakka wai shaytani ne shine Allah ta'ala yace wa ma tanazzalat bihi shayatin ba shaydanu ne suka saukar da shi ba wama yanbaghi lahum wala yastati'un ba ya cancance su ba ba kuma za su iya to Allah ya ce wannan shi ta gaskiya haka in Allah ya bayyana ta za ta zama to fitina ga waɗansu su ne wanda Allah ya makantar da zukatansu sai ya zama to maimakon ya zama to mabuɗi ga zukatansu sai ya zama to ƙarin kutsawa cikin ɓata domin yanzu da yayin da suka ga wannan maimakon su tunani cewa ta yaya za a yi ummi ya zo da irin wannan sauraka wannan dalili ne akan cewa daga Allah yake amma sai suka ce a'a koya masa akai wal yaqulu darasa domin su ce ka koya to ta yaya za a yi koya bayan bai iya rubutu bai iya karatu ba ta yaya za a yi koya a wata qira'ar ta zo wal yaqulu darasta kai mudarasa da shi ne wato ka zauna da waɗanda suka sani kuka rinka yin mudarasa kana faɗa su ma suna faɗan naka sau da aka ka samu ilimi daga wajensu kai ma ka samu ilimi daga wajensu su ma su sami ilimi daga wajenka shi ne wata kira'ar da ta zo wali ya ƙolo darasta a diddai lam ɗin ta sairura ce duk ma'anarsu ɗaya ko dai ka koya ko kuma ka zauna da waɗanda suka sani ta haka ka samu talƙinin ilimin to babu hujja kuma akan wannan domin wannan zai tabbata ne inda a ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ilimin yana wajen waɗansu da yana wajen waɗansu da me yasa za su jira sai shi ne zai bayyana bayan kuma bayyana wadda ta yi shi ne ya sanya in izza ce shi zai sami izza inda suna da shi ai ya kamata a ce sun yi gaggawar bayyanawa kafin shi ya bayyana eh. to saboda haka duk waɗannan dalilai ne da suke nuna kan cewar faɗin da suke yi cewa da rasta suna faɗi ne ta fuskar tabbatar da hujja akan kansu cewa basirarsu ta toshe to sannan kuma a cikin wannan lokacin da bayanin ya zo waɗannan mushrikai suke cewa annabu suke shema annabu sallallahu alaihi wasallam ya koya Allah ya ce to hikimar yin haka walinu ƙaumin liqaumin ya'lamun domin mu bayyanar da alkur'ani domin mu rinka bayyana alkur'ani ga mutane waɗanda suke masu sani to wato kenan yanda Allah yake sarrafar da bayani ta nau'i daban-daban to don Allah wato maɗaukakin sarki ya bayyana alkur'ani ma'ana waɗanda suke masu sani Allah ya ba su ilimi su zamanto masana alkur'ani wato iliminsu ya zamanto mai matuƙar yalwa saboda masanin alkur'ani bayan saninsa ga alkur'ani bayan saninsa ga larabcin da ke cikin alkur'ani zai san abubuwa na hujjoji da Allah Maɗaukacin sarki ya sanya a cikin sararin samaniya yanzu ka duba yanzu ka gani yadda alkur'ani ya buɗe ilimin astronomi, ya buɗe fahimtar abubuwa na sirrin astronomi da sirrin halittar ƙasa da sirrin halittar ɗan adam da abubuwa na ilmance-ilmance da dama wanda albarkar alkur'ani malaman musulmi suka rinka bayaninsu yanzu hatta hatta sha'anin hatta sha'anin a wato hatta sha'anin atom dinnan da malamanmu da suke irinsu abu su abubakar razi malamin tafsiri ne a tafsirin kabir tafsirin razi mafatihul ghaib a cikin tafsirin suratu ibrahim a lokacin da muke tafsiri na azumi na kawo bayanin irin maganganun da arrazi yayi akan a akan wato abubuwa na sirrin halittar Allah wanda yanzu ne ilimi yake bayyana shi to irin wannan tasrifin da Allah madaukakin sarki yake yi to shine bayanin alqur'ani ga mutane masu sani a cikin cewa liqaumin alamu ga mutane waɗanda suke masu sani akwai ta'ridi akwai wato a a guga zana ga mushrikai kan cewa su jahilai ne domin da su jahilai da su suna sani da alkur'ani ya bayyana a gare su na nuna kan cewa kenan bayanin yana tabbata ne ga waɗanda suke ma'abuta ilimi waɗanda suke su ne muminai waɗanda suke ku cikin jahilci to su ƙur'ani ba zai bayyana a gare su ba alama ɗaukakin sarki ka haska zukatanmu ko fahimce shi to bayan wannan ayar a matsayin kamar wato a kamar wato hatima ce ga bayanin da Allah maɗaukakin sarki ya ambata na ayoyinsa tun daga faɗin inna Allah faliqul habbi wan nawa wanda sai wato bayyana dalilai akan kaɗaituwar Allah da launi daban-daban na dalili to bayan duk an yi wannan shine sai Allah ya ce kadalika nusarriful ayat to kamar haka ne muke jujjuya ayoyi muke bayyana su ta fuska daban-daban to kamar wannan to an gama da wannan bayanin sannan sai kuma wani bayanin ya zo wani aka yi inafi aka fara kuma wani fakra a Allah maɗaukakin sarki ya ce ittabi ma ohiya ilaika min rabbik ka bi abin da ake wahayinsa zuwa gare ka daga ubangijinka la ilaha huwa shi wannan ubangiji naka babu abin bautawa da gaskiya sai shi wa a'rid anil mushrikin kuma ka kauda kai ka bijirar da kanka ka kauda kanka ga mushrikai ma'anar kauda kai anan ba shine ka rabu da su ba a'a ka rabu da zantuttukan da suke fada ka rabu da zaginka da suke yi ka rabu da duk wani abu ka kau da kai daga dukkan abin da suke maka na su bakanta maka da maganganun da suke nasabta kai zuwa gare shi na cewa makaryaci ne ko mahaukaci ne ko dan dabo ne ko wanda aka sihirce ne ko mawaki ne ka kau da kai daga wannan ka kyale su da abin da suke yi amma wannan ba ana nufin karkarin ka kiransu ba wato ka ci gaba da abin da aka yi wahayi ya zuwa gare ka wanda daga ciki shine ka ci gaba da kiransu zuwa ga Allah amma ba wai ana nufin kan cewar wato ka rabu da su a kan kada ka yi musu da'awa ba Shi ne a wannan yake cewa walmuradu bil iradi anil mushrikin abun nufi da iradi da kai daga mushrikai al iradi an mukabaratihim ka kau da kai daga mukabarar da suke yi wato sun ga gaskiya sun take kar wannan ya dame ka shine mukabara mutum ya ga gaskiya kiri-kiri ya take wannan kar ya dame ka hmm. wa azahum da cutarwa da cutarka da suke yi cutarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi ta fuska daban-daban shi ba za su iya taba shi ba duk da yake sun yi kokari sun yi kamar yadda muka karanta a cikin bukhari a hadisin a waɗannan guda bakwai inda suka sanya masa da suka sanya masa mahaifar taguwa da kayan cikinta yayin da ya sujada amma yawanci sai dai sarauna na irin su bilal irin su ammar da mahaifinsa yasir da mahaifiyarsa sumayya su ne ake azabtar da su irin su suhaibun romi to shi kuwa sai dai su rinka faɗan waɗannan maganganu miyagun maganganu da kuma ƙoƙarin ma a ce za a yi masa ɗin kamar yadda matar abu lahab ta ɗauko dutse ta nufo shi yana zaune sai na abubakar ya ce ya rasulallah wannan mummuna take nufi mm. tana cewa ina yake sai na rutsa bakinsa lokacin da ta ji ana ta karanta tabbat ya da lahabin watab wannan zagin wannan ayar sai ta zamanto wato ya fi karanta ta ya fi zafi bisa saran takobi a jikinta sai ta ce sai ta rotsa bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah wannan matar ta fuskanto ka kuma sharri take ni annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za ta ganni ba sai ta zo ta samu abubakar ta ce masa ina ina sahibinka yake na ji an ce yana yi mun habaici yana zagi na ku sai ce a'a ba ke yake ba a'a bai miki habaici ba bai zage ki ba sai ta ce to don ƙureshi san cewa ni yar halakci hmm. wato bai isa ba kenan an faɗa bai isa ba sai ta juya tana muzammaman abaina wadinahu qalaina tana maganganu maras na zagi to haka wannan azabin shine Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka kauda kai gabaron lal i'rab an da'awatihim ba wai ka gauda kai gabarin yi musu wa'azi da kiransu zuwa ga addini ba Allah maɗaukakin sarki ya ce a wajen ka bi abin da ake wahayinsa zuwa ga Ubangijinka aka ce ma'ohiya domin ishara ga cewa wahayi ba zai yanke ba har annab sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai aka kawo da sigar mubare wanda yake nuna al'ana wal mustaqbal har yanzu abin da ake ta wahayinsa kuma za a ci gaba da wahayinsa min rabbika daga ubangijinka ba a ce min Allah ba daga Allah ba sai aka ce min rabbika daga ubangijinka dan ya zamanto akwai alaka ta tausasawa da kulawa wato ubangijinka mai kula da kai shine yake maka wannan wahayi sai kuma aka yi masa kirari aka ce la ilaha illahuwa babu abun bauta da gaskiya sai shi domin a ƙara jefa haushi a cikin zukatan mushrikai tauhidin ne ba kwaso to wanda yake wahayi gare shi la ilaha illahuwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi walau sha Allahu ma ashraku da Allah ya so na'am wa a'rid anil mushrikin ka kauda kai daga mushrikai walau sha Allahu ma ashraku da Allah ya so da ba su shirka ba Wa wama ja'alnaka alaihim hafizan wama anta alaihim biwakil ba mu sanya ka makiyayi wato wanda yake tsare su ba ba mai tsarewa a kansu wama ta'alihin bi wakil kuma kai ba majibincin al'amarin su ne. wanda za zaka zamanto wakili mai tabbatar da kan cewa sai sun samu maslaha a wannan tasliya ce ga annab sallallahu alaihi wasallam ban hakuri ne domin da ce walau sha Allahu ma shirku da Allah ya so da ba basu shirka ba wannan shi ne hakika domin babu abin da yake faruwa a cikin ƙasa sai da mashi'ar Allah sai Allah ya so to amma wannan Allah maɗaukakin sarki ya ambace shi ne domin ya zamanto haƙurƙurtarwa ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato in har kayi ƙoƙari ba su imani ba suka ci gaba da shirka to kasancewar inda Allah ya so ba za su yi shirka ba sai ka ce to ba ni ne na gaza ba ba rashin iya bayani na bane hmm? abinda Allah ya ƙaddara ne abinda kuma Allah ya ƙaddara dole shi zai tabbata saboda haka idan abu ya afku kaddara sai yin abiya a kusan nan ake hujja da ita don mumini ya haƙurƙurtar da kansa kuma wanda ya laifi in ya gane ya tuba ya barranta daga abin da ya same shi na su'ul ƙaba amma wannan ba uzuri ba ne ga mushirkai a kan shirkansu su ce to ai gashi ma Allah ya ce walau sha Allahu ma ashirin da Allah ya so da ba shirka ba to kagani Allah ne ya so wannan ba hujja ba ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce وقال الذين أشركوا لو, لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء waɗanda suka kafirta mushrikai suna cewa da Allah ya so da ba mu shirka ba da ba mu haramta mu komai wanda Allah bai haramta shi ba kuma haramna min dunihi min shay kadhalika kadzaba alladhina min qablihim wanda suke gabanin su ma haka suka karyata suka kawo wannan hujjar takaddara kadhalika kadzaba hatta a ba'sana har sai da suka ɗanɗana azaban mu hal'in da kun min ilmin juhu lana kuna da wani abu na ilimi da za ku fitan mana da shi kun san cewa Allah eh, cewar ku Allah ya so cewar ku kuna daga cikin wanda ba za su yi sai sun yi shirkar kun sani shi sa Allah ce qul lillahi hujjatul baligha hujja ne isa matuƙa ta Allah ce ma'ana duk wanda zai kafa hujja da kaddara ƙarya yake don bai santa ba to da hujja ta Allah ce domin Allah ya yi bayani abinda Allah ya bayyana shi ne hujja amma abinda Allah zai yi ko abinda Allah ba zai yi ba waye sani to amma hakikatan komai din sai da mashi'ar Allah saboda haka wannan hujja ce ga wato haƙurƙurtarwa ce ga muminai ga annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai amma ba uzuri bane ga waɗanda suka yi shirka kamar yanda Allah madaukakin sarki yace ah, wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahu ma lahum bidhalika min ilmin min ilmi inhum illa yakhrusun suka ce da Allah ar ya so da bauta ma gumaka ba Allah ya ce ba su da ilimi akan wannan suna kintata ne suna faɗa kawai don baka sani ba gashi Allah ya faɗa ya ce kada ku bauta musu sannan ka ce a mu za mu ci gaba da bauta don haka Allah ya so kamar an ce ne an ce wa mutum ne kada kai sata Allah ba ya hana sata sai je yi sata aka kama shi za a yanke masa hannu sai ce a da Allah ku tsaya wallahi da Allah ya so fa da ban yi satar nan ba ai satar da ne Allah ne ya so to shine wani alƙali da aka yi masa farawo ya kafa hujja da wannan ya ce to mu ma Allah ne ya so sai muka yanke hannunka in kai hujja da kaddara karka hana wani yi hujja da kaddara akasinka saboda kafin ya afku ita kaddara ba a santa ba sai ta afku ne al-maqdur yake bayyana amma kafin ya afku ba a sani ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce masa to ya rasulullah wannan al'amarin abu ne wanda yake an gama shi ko ko abu ne wanda yake mu ne muke farar sa yanzu yace abu ne wanda an gama yace to me amfanin mu aiki ya ce ku yi aiki domin ko an sauwake masa zuwa ga abin da aka yasa a kullum mai sarrun lima kuli kala kowa an sauwake masa zuwa ga abin da aka halicce shi don ba wanda ya san abin da Allah ya kaddara masa sai abin ya afku so da kaga kenan ba za ka kafa hujja da abin da yake majhul ba wanda baka san shi ba to amma ana kafa hujja da ana yin amfani da kaddara domin wato a haƙurƙurtar da kai kamar nan yadda Allah maɗaukakin sarki ya haƙurƙurtar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan abin ya mummuna ya same ka sai ka ce ƙaddar Allah wa ma sha'a fa'ala haka Allah ya ƙaddaro abinda Allah ya so shi zai shi sai ka manta ba zancen ka ce dabara ta rashin dabara ta ce rashin iyawa ta ce rashin sa'a ce ballantana wani ya zo ce maka gani shi yasa ake ce maka ku daina wasa ku zo ku rinka neman taimako ta nan kaga sai bokaye su shigo hmm. to sai aka datse wannan hanyar. kace kar ka ce lau lau lau din nan fa inna lau taftaha amal ash domin lau tana bude kofar aikin shaytan to sannan fuska ta biyu ta hakurkurtarwa da aka yi ma sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ba mu sanya ka hafiz alhafiz shine alƙayyim mai tsayuwa akan kula da al'amarin mutum wato kai ba mu sanya ka ka zamanto mai tsayuwa akan cewar sai sun yi imani ba domin sa su sun imani ba a hannunka yake ba kai mai isarwa ne wama ta alaihim bi wakil kuma kai ba mai jibinta al'amarin su bane alwakil shine wato kai ba wakili ne daga Allah ba akan su kai ba wakilin Allah ne akan su ba kuma kai ba wakilin su bane akan cewar duk abin da yake zai tabbatar musu da maslaha ka samu musu ballantana har su ce ka san imani yana daga cikin abubuwan da ya kamata kai mana kana wakilin mu baka kamo mana shi ba baka sanya mu akan imani ba to kai ba wakil bane a gare su to tunda ku Allah ya kore masa waɗannan sifofi na alhibdu wal wakala sai ya zama to shi ba abin zargi bane saboda rashin imanin sa daga cikin abin da yake zai iya tasiri wato zai iya sanya damuwa a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam har ya rinka ganin kan cewa ko gazawar sani ko rashin ko rashin iyawar sani ko rashin isa matuƙa ne wajen iya bayani ko rashin kokari ne wannan damuwar shi ne Allah yake hakurkurtar da shi kunga wata ayar Allah ta'ala yake cewa fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa ce la'alla zaka kashe kanka akan bibiyar su saboda bakin ciki in ba su imani da wannan alqur'ani ba to sai Allah ya ce wato kada yi fala'allaka bakhi'un nafsaka la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin hmm. to duk waɗannan suna daga cikin wato tasliya da Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda waɗanda suke karanta ake karanta musu alkur'ani da suke imani da shi sai su ji daɗi su samu bishara cewa suna ƙarƙashin kulawar Allah suna ƙarƙashin inayar Allah jalla wa'ala kuma waɗanda ba su imani ba idan suka ji irin wannan wannan abin sai ya daɗa ƙara sanya musu yankewar kauna ga cewar annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar wannan al'amarin domin abu ne wanda ake yi ana tabbatar masa kuma wanda yake zai nuna musu cewar haƙiƙa ubangijin nan nasa fa ubangiji ne wanda yake kula da shi na'am ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم فينبئهم بما كانوا يعملون نعم الله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله kada ku rinka kada ku rinka zagin waɗanda suke kiransu ba Allah ba waɗanda suke suke addu'a gare su suke bauta, bauta musu min dunillahi ba Allah ba sune gumaka fa yasubbullaha sai su rinka zagin sai su zagi Allah aduwan bisa wato zagi wanda yake na ta'addanci da wuce iyaka da zalunci bi ghayri ilm ba tare da ilimi ba wato bisa jahilci kazalika zayyana likulli um, likulli ummatin amalahum kamar yanda muka kawata ma waɗannan mushrikai aikin su na shirka har suna shirin su zagi Allah dan kare shi haka nan muka kawata muka kawata ma kowace al'umma ayyukan su thumma ila rabbihim marji'uhum sannan kuma ya zuwa ga ubangijin su makomar su take fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun sai ba su labari da abin da suka kasance suna aikatawa asabbu zagi shine wato a magana wadda take nuni akan wulaƙanta wani ko tawaye ko tawaya a gare shi a ko tawaya a gare shi ko kuma aibata shi ko faɗan wani aibi nasa ko da gaskiya ko da ƙarya wannan shi ne zagi duk wani abu wanda yake magana ce ta wulaƙanta mutum ko kuma ta aibata shi ko bayanin wani na ƙasu nasa ko da gaskiya ko da ƙarya zagi ne a sabuwa shatmu duk ma'anarsu ɗaya daya a larabci to Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan ayar ya hana musulmi yin wannan zagin da ake nufi ne zagi ɗin dai wato magana ta wulaƙanci ga gumaka amma bayanin cewar abin da ya zo a cikin alkur'ani na kan cewar su gumakan nan amwatun gairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun matattu ba rayayyu ba ba su san ma lokacin da za a tayar da su ba wannan ba zagi bane tunda haka ne da alkur'ani ba zai ce kada ku zage su ba sai dai ce kada ku bayyana zagin nasu tun in wannan zagi ne idan an ambaton da ya zo a cikin alkur'ani na faɗan aibin wato gumaka inda zagi ne da sai a ce da ba zai zamanto yana da alkur'ani ba zai hana zagi ba tunda ba zai yiwu ya hana zagi ba sannan shi kuma ya zagi so da haka wannan ba zagi ba ne ba shine abin da aka hana ba shi ya sa mafi ingancin magana an ruwaito daga abdullahi daga abdullahi dan abbas daga riwayar ali ibn talha cewa mushrikai sun ce lokacin da aka saukar da kuma wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam da ku da abinda kuke bauta ma ba Allah ba kira kiran gota ne sai suka ce sai wai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi idan baka daina zagin gumakan mu ba a mu ma za mu yi zambo da zagi da habaici ga ubangijin naka sai aka saukar da wannan ayar to wannan a wannan da'if ne yana da rauni wannan sababin nuzul din domin dai riwayar ma bata inganta ba ali ibn talha bai hadu da ibn abbas ba bayan magana akan haddarsa akwai inqita'i a sinadi. abin da yafi inganci shine abin da yazo daga bayani daga qatada na bayanin sababin nuzul cewar musulmi sun kasance suna zagin gumakan kafirai sai su kuma kafiran sai su musu raddi sai su musu raddi su zagi Allah sai Allah ya hana su amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuwa shi kam shi dama a ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi laysa bi fahashin wala sahabin fil aswaq shi baya ba mai ashariyar ba mai ashariya bane baya zagi ba kuma ya baya kormato ya dauka kamar yasa a cikin kasuwa shi baya wannan zagi to musulmi aka hana saboda wani lokaci wato kishi zai ɗebe su a kan wato su ce waɗannan gumakan a kansu ne kuke azabtar da mu kuke karyata annabin Allah kuke kaza kuke kaza sai su ce to su ɗin ma sun ci abu kazan kazan su sai a saki baki a kansu to sai Allah ya ce a'a kada ku yi domin idan kuka yi fa yasubbullah sai su kuma su je su zagi Allah adowan zagi wanda yake na zalunci domin duk wanda ya zagi Allah ya yi zalunci saboda Allah maɗaukakin sarki shi ne abin yabo babu wata natsisa a gare shi balantana a sifanta shi da ita babu wani aibi a gare shi balantana a danganta ta zuwa gare shi saura ka duk wanda ya zagi Allah ya yi shishigi ya yi ta'addanci bi gairi ilm kuma rashin ilimi ne yake kawo wannan to sai aka ce kada ku yi saboda su wannan aikin naku ya kai ya zuwa ga barna wadda tafi girma to shi zagi barna ce mahaba babu wani amfani a cikinta barna ce zagin da za a yi magumaka barna ce mahaba domin idan abin da zai sa mutane su koru daga bautar gumaka ne za a iya samu a sami za a iya samun wannan ba ta hanyar zagi ba za a iya samun wannan ba ta hanyar zagi ba ta wace hanya shine ta hanyar yi musu bayanin gajewa wasu da rashin cancantarsu ga bauta da rashin ikonsu da suke da shi a kan kawo wani amfani ko kawar da wani cuta ga wani duk waɗannan hanyoyi ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya cewa innal ladina da'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wanda kuke bauta ma ba Allah ba ba basu halicci kuda ba walau ijtama'u lahu koda sun taru domin su halicci kudan ba za su wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min to kaga duk wannan bayani ne na hankali idan da kuda zai zo ya dauke wani abu daga gare su ba za su iya kwatowa ba kaga gunki gashi nan an kwarara masa an kwarara masa ruwan sukari da ruwan dabino mai zaki kuda ya zo ya sha ya sha ya sha ya tatil ya tashi ya tafi gunki ba zai iya ba zai iya ba zai iya motsi ba ya kwato shi ce dawo mun da dawo mun da sukari na ko kuma ya ce in ka sha za ka ga abin da zan maka ana yana gama sha sai a ga yi tangal tangal ya kasa tashi ya faɗi ya mutu eh mana ya ce kayan gunki ba zai iya ba shi ne Allah ce wa in yaslubuhum ad-dubabu shay'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal sau da aka mai nema da wanda ake nema da gare shi dukkaninsu ya gajiya to za a iya wannan bayanin amma zagi fa zagi barna ce tsantsatta sai Allah ya hana shi wato kada ku dauke shi uslubi musamman kuma ya zamanto cewar shi zagi nan bayan barnarsa zai kai ya zuwa ga wata barnar wadda ta fi shi ba Shi ne zai kai ya zuwa ga zagin Allah zai kai ya zuwa ga azagi Allah to kuma zuciyar eh, kunnan musulmi ya zamanto ana jiyar da shi zagi ga Allah wannan barna ce to sai Allah ya hana musulmi a cikin wannan ayar ita ce hujja ga malik na ka'idar da ake cewa a cikin fiqhu saddu dhara'i ka'idar saddu dhara'i toshe kafan barna toshe hanya da ke kaiwa ya zuwa ga barna idan abu babu laifi a cikin yinsa amma yinsa zai kai ya zuwa ga barna zai kai ya zuwa ga laifi to sai a hana shi yanzu ka ga zagin asalinsa a asalin zagin don ka sifanta gunki da cewa tsinanne ba nan ba ne ba ka faɗi ƙarya ba in ka faɗi haka ai baka faɗi ƙarya ba to amma saboda abin da zai kai ya zuwa gare shi na ɓarna sai aka hana to shine akan wannan malik yake cewa dukkan wani abu wanda yake aiki ne na halal idan zai kai ya zuwa ga haram to sai a hana shi shine ake ce masa ka'idatu saddu zara'i to ita kuma a zara'a din nan wato hukuncin su yana nan a cikin al'umma wannan ayar hukuncin ta yana nan a kowane hali ita ka'idar zara'i al'umma ta karɓe ta mazhabar malik ce da imam ahmad duk da yake shafi'i da abu hanifa ba su kambace ta ba su karɓe ta ba amma su kansu akwai wurare da dole suke karɓarta daga cikin abubuwan da suke nuna wannan ka'idar ita ce ita ce ayar lokacin da lokacin da muke tafsirin ramadan ne a wajen wasalhum an alqaryatin allati kanat hadirat albahri idh aduna fi sabti idh sabtihim idh yawma sabtihim shur'an idh aduna fi sabti wasalhum عن القرية allati kanat حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم to kaga su wannan kamar wannan ce ka'idar ta zara'a din da suka an hana su su yi su ranar asabar sai suka ce to shikenan ba za mu yi su ba ranar asabar to amma sai suka yi rani ranar juma'a ranar asabar idan kifaye suka fada cikin ramin ba za su iya fitowa ba ranar lahadi sai su su kwashe kifaye <laughs> ai ba musu ba ranar asabar to kaga abinda suka yi abinda suka yi ai ba su aikata haramun din ba ko ranar juma'a suka yi to amma saboda abinda suka yi zai kai ya zuwa ga aikata haramu zai kai ya zuwa ga kama kifi ranar asabar din da aka hana su sai sai ya zama to abinda suke yi Allah maɗaukakin sarki ya musu uku ba akan wannan Allah ce kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun falamma atau an manahu an manahu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in abinda suka yi sai Allah ya kira shi al'iti wato taurin kai wajen yin abinda Allah madaukakin sarki ya hana su to anan ne al'umma wato su ita az-zara'i guda uku ne akwai wadda take mu'tabar ijma'an kamar mutum wato ya haƙa rijiya hanyar musulmi kaga haƙa rijiya zaka iya haƙa rijiya ko ina ko ya halatta amma a hanyar musulmi ne ba wai dan haƙa rijiyar bai halatta ba saboda abin da zai kai zuwa gare shi mutane za su zo su bi ta wajen su faɗa ko ba haka ba haka zalika ko wato mutum haka kuma abin da ya zo a wannan ayar ka zagi gumaka zagin gumaka zai kai ya zuwa ga barna mai girma shine zagin Allah haka dalika kamar a yanzu duk abin da aka san cewa mutum zai yi ya kai ya zuwa ga arinka zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin haramun ne wannan duk al'umma sun yadda da su da wanda suka ce sun yadda da saddu dhara'i da wanda suka ce ba su yadda da saddu dhara'i ba akwai wanda kuma al'umma sun yi ijima'i kan cewa babu saddu dhara'i a cikinta. kamar noman inibi yanzu in aka yi noman inibi wani inibin ba karewa yake wajen yin giya ba ko noman dawa yanzu ba ba nigerian brewery suna zuwa suna sayan dawa ba sosai su ta saya si giya da ita to sai a ce a daina noman dawa sau da aka yi noman dawa masu giya za su rinka ta ko kuma a ce ba za a yi ba za a yi tarayya wajen mallakar gida ba saboda aka yi tarayya wajen mallakar gida wannan zai kai saboda kusanci wannan na neman matar wannan wannan na neman yar wannan da sauransu saboda haka ka'idar saddu zara'i bai halatta mutane su mallaki gida tare ba ya zamanto sun zauna tare duk da yake kowa yana da ɓangarensa a ce saddu zara'i ko kuma a ce bai halatta a rinka gina hasumaya ba ana hawa kan hasumaya ana kiran sallah yayin da ake kiran sallah a cikin hasumaya wannan ya daga cikin misalan da da da Sheikh Al-Amin Shantiti ya kawo a cikin risalarsa da ya rubuta akan akan al-masalih al-mursala har yake kawo wakar wani mawaki yake cewa wai wani mawaki da yake cewa kai wallahi da dai ni ma a ce ina cikin ladanai da a ce ina cikin ladanai rinka hawa kan hasumaya sai rinka ganin yan masoya na yan mata da kalle su su kalle ni yanzu wato shi kiran sallah abin da ya yasa yake so ya yi kenan to kaga ba za a ce saddun da ra'e a ce to in haka ne ma a daina hawa sama ana sallah ana kiran sallah domin wannan zai kai ya zuwa ga a rinka wato yi insigina tsakanin tsakanin yan samari da yan mata saboda haka a toshe kafan barna wannan dari'a ce wadda take ba a iya tibarinta ba za a hana ta ba saboda nadir hmm? asali a cikin kiran waɗanda suke da wannan cutar a cikin zuciyarsu wannan sai ka kyale su da Allah ba za ka iya hana abinda mutum ya ɓoye ba wannan kyale shi shi da mahaliccinsa amma wannan ɓarna ce wadda take kowata ba ita ce wadda take mutsari da ba wadda take koyaushe take faruwa haka kamar haka zalika kamar noman kamar noman dawa din noman dawa masu noman dawa ba suna yi don su sayar ma da gidan barasa ba suna yi ne don a ci a cotuwan dawa a ciyar da dabbobi abinda sa suke yi kenan saboda haka don wani ya yi wannan da wannan niyyar ba za ka zo ka hana waɗanda abinda mafiya yawan mutane suke ba to wannan kunga ta farko ita ba a gari zari'a ce da dole a toshe ta ita ce wadda barnarta tabbatatta ce ta uku kuwa saboda barnarta ba ta tabbatatta ba ce ba a toshe ta to ta biyu ta tsakatsaki ita ce wadda take malamai suke sabani a kanta malik da ahmad suka ce sun yadda da ita Shafi da abu hanifa ba su yadda da ita ba Shi ne kamar wato cinikin ina cinikin ina zahirinsa halal ne amma hanya ce da ake cin riba ta hanyar ka zo ka samu mutum dan albashi yawanci yan albashi ne suke yi dan albashi sai ya je kantin kwari ya sami mai atamfa sai ya ce da Allah ina son a juya mun kuɗi ya ce to a ni ba zan ba ha kuɗi ba sai ce to sayar mun da atamfan nan zuwa ƙarshen wata sai ce to nawa ce sai ce atamfa ta dubu ashirin ce in ƙarshen wata za ka bayar dubu ashirin da biyar sai ce to na saya dubu ashirin da biyar sai ce to kai kuma saye ta daga gare ni a dubu ashirin sai ya ba ma ɗan aiki dubu ashirin a tamfarsa tana nan ba inda ta ji shi kuma a ƙarshen wata ya kawo masa dubu ashirin da biyar to kaga zahirin wannan ciniki ne guda biyu aka yi ko amma haɗa su da aka yi ya sayar masa ne zuwa ga ajali domin ya saya daga wajensa kuɗi hannu saboda haka haɗa su da aka yi an yi ne wannan arrangement ne shiri ne da aka yi don a ci riba a bashi dubu ashirin ya biya dubu ashirin da biyar to wannan maliki ya hana ka ya ce saddun dariya to maliki yana da wannan ka'idar duk wata dabara da aka ɓoye da ake nema a aikata haramun maliki yana ɗago mutane tuni zai ɗago ka daga kayi tuni zai ɗago ka sai ya ce a'a sai ya ce wannan bai halarta ba saboda zai kai ya zuwa ga abin da yake haramu duk da yake zahiri shi ko imamu shafi sai duba zahiri aiwa a halallahu albai'a wa harramar riba Allah ya halatta ciniki wannan ai ciniki suke. to Allah ya halatta ciniki ya halatta ciniki tunda Allah wannan ciniki ne halattacce shi ya karba to amma bai fahim bai duba wannan maqas maqsad ba wanda Malik ya fahimce shi kuma wanda yake shine daidai ka'ida tusaddu dhari'a kuma gashi alqur'ani yayi shaida gare ta a wannan ayar to sannan Allah ta'ala ya ce kazalika zayyana li kulli ummatin amalahu kamar yanda muka muka kawata ma waɗannan mutane ayyukansu suke wato fushi da kariya ga gumaka har su fassaki baki akan Allah to haka nan ma al'umomi da suka gabata muka kawata musu aikinsu na kafirci to kun ga yana nuna kan cewar wato kafin mutum ya yi abu wanda yake mummuna sai ya kawata shi ya mai da shi kyakkyawa da shi ai wannan abin yana da kyau ai gumaka suna da kyau ai bautar gunki shine daidai dole sai ya kawata shi to Allah ya jingina kawatawa zuwa gare shi halkan wa ƙadaran shi ya halicci abin shi ya ƙaddara shi amma kuma wani lokaci yakan dangana ƙawatawar ya zuwa ga sababinsa kamar zuyina linnasi hubbu shahawat an ƙawata ma mutane son abubuwa na shahawaice-shahawaice kaga sai ya faɗi sabubban da suka sa abubuwan suka zamanto abin ya zamanto abin ƙawatawa wani lokaci kuma ya nasabta ƙawatawar ya zuwa ga wasiɗar da ƙawatawa ta faru shine shaiɗan wa zayyana lahumu shaiɗanu a Fasar da anis sabili wa kanu mustabsirin shaidan sai ya ƙawata musu ayyukansu sai shaidan ya tosar da su wato ya hana su bin hanyar Allah domin ba wani abu ne zai sa mutane su tashi su kashe annabawan Allah masu gaya musu gaskiya ba wanda suke cikin 'yan uwansu ne suna tare da su illa ta tazyin na ƙawatawar shaidan Hmm? kawata wadda shaidan yi. kamar yadda ya faru gare su yadda shaidan ya zo a surar suraka yana yana da su kansu je su yakin badar hmm? kansu je su yakin badar a lokacin nan wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum yawma minan nas wa inni jarun lakum ka gani to tazyin kawatawa abinda ta saboda shi dan adam an halicce shi akan san kyakkyawa da ƙin mummuna sau da aka idan zai yi abu wanda yake mummuna sai ya kawata ma kansa tukuna yanzu kamar waɗanda suke cewa babu laifin auren namiji da namiji kaga ai sai da suka kawata shi har theory za su kawo maka na ilimin psychoanalysis kuma a ce ma gashi ma an yi doka har doka za a yi ai babu laifi dole ɗabi'ar ɗan adam sai ya fitar da shi daga tsarin alfasha, abinda rai yake ƙinsa bisa ɗabi'a sai ya ƙawata ma kansa to Allah ya jingina ƙawatawar nan gare shi halkan wa ƙadara to kuma sunnar Allah ce cewa dukkan wani abu mummuna da dukkan wani abu a kyakkyawa Allah ya disa shi a cikin asalin halittar ɗan adam a fitararsa sai idan fitararsa ta dakushe ta hanyar zamewar shaidan sai ya mayar da mummuna ya zamanto kyakkyawa ya zama da kyakkyawa ya zamanto mummuna to shine sai Allah ya kyale mutum ya zamanto ya kawata masa mummunan afaman zugina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana yanzu wanda aka kawata masa mummunan aikinsa ya ganshi kyakkyawa to wannan yana faruwa ne uqubatan to shi yasa wato ake gudun shi yasa ake wato a a tsoratar da mu a kan israr alal ma'asi mutum ya zamanto yana ci gaba da saƙo domin yadda mutum yake ci gaba da saƙo, abinda da in ya yi shi zai ga kamar ya bar addini ne sai ya dawo ya gan kamar kamar wani kamar yadda ake cewa munafiki yana ganin zunubansa kamar ya kura ce a kan hancinsa kawai sai ya hakan shi baya ganin sa komai to ɗabi'a haka ɗabi'ar rai take shi yasa ba a san shine Allah yake cewa walam yusirru ala ma fa'alu masu tsoron Allah ba su israr ba su shude akan abin da suka aikata domin wannan shude ce take kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya aikata laifi sai nukta sai dugo baki yazo ya darsu akan zuciyarsa in ya tuba sai ya kau in ya ci gaba sai wani dugon baki zo. haka nan zai ta yi in baya tuba har sai zuciyar ta zamanto baki kirin sai ta zamanto kalkuhi mujahhiya kamar kofi wanda aka juya shi haka aka kifa babu wani alheri da zai shiga ciki la ya arifu ma'arufan wala yunkiru munkara baya sanin kyakkyawa baya inkarin munkari saboda haka idan aka ce masa yau gashi yana lalata da mahaifiyarsa baya ganin wani abu ne wannan ba komai ba ne, to haka ne zai fara watakila tun daga zina da wadda bai sani ba sai zuci ta kawata masa ba zai ji daɗin zinar ba sai ya yi zina da matan aure sai ji ba irin matar da yake so ya zinar da ita sai matar aure in abin ya wuce sai ya ji babu kuma zinar da yake so ya yi sai da matan makwabta a matan auren ma na makwabta ta nesa baya santa sai ta makwabci yake so har sai ya zama cewa baya jin daɗin wannan zinar sai in ya yi zina da wadda take muharramarsa har sai ya dawo ya zamanto wato kamar dabba ya zamanto dai shaidan to haka abin nan din yake to wannan shine tazyin wato ba Allah ne ba zalunci ne Allah yake wa mutane ba wato idan mutum Allah ya halici inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa haka Allah ce na halici bayina gabaki ɗayan su hanifofi wato akan fitra suna sanin abu kyakkyawa kyakkyawa abu mummuna mummuna fajitalathum ash-shayatin sai shaydanu suka zamar da su to inda shaydanu suka zamar da su to sune suke zayyana musu to amma Allah sai ya ce shine yake zayyanawa domin hakikatan haka ne duk wani abu da yake faruwa da halittar Allah da qada'i da hukuncinsa da ƙaddararsa. Allah ya ce kamar haka muka zayyana ma al'umomi gabaninsu a kowace al'umma irin aikin aikinsu thumma ila rabbihim marji'uhum sannan ya zuwa ga ubangijinsu su take fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun sai ya ba su labari da abin da suka kasance suna aikatawa to in so mu tsaya akan izifi amma qaddara Allah wa ma sha'a fa'ala sai Allah ya kai mu sati mai zuwa insha sai mu ci gaba subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya kara ma malam lafiya da ilimi mai amfani amin sannan ya ce malam dan Allah mai ake nufi da fataha kisra da kuma bamma a harshen larabci Allah ya ji kan magabata amin e, Fataha shi ne wasali sama kisra ne wasali kasa zamma ne wasali da ake motsa baki in za a faɗa abinda aka ce aka ce ma fataha fataha saboda ana buɗe baki in za a faɗa a fa la abinda duk ake hada shi ake buɗe baki in za a faɗe shi Buɗe daga fata kisra kuma karyawa saboda ana ƙasa da shi i b faji'a shi yasa za ka ga waɗansu suke sanya ta kamar imala je'a wani lokaci bamma kuma an ce mata bamma saboda yanda ake yi da baki u u hmm, shi yasa inda baka wannan inda baka wajen malaman tajwidi na mu ne malaman tajwidi yanda ka zo dukkan wani harafi inda ka zo za ka karanta wau za ka karanta wa ko kuma za ka karanta zamma inda ba ka motsa bakin nan naka kayi gaba da shi ba sai a ce wannan ba ka fitar da harafin a daidai inda yake ba sai zama to ka cinye wani harafi <laughs> eh, ya sha'una mm, yasjuduna du sai ka motsa wannan bakin haka za ka gani in suna yi suna kallon bakin malaman <laughs> malaman musabaka ba eh. na'am to daga mu ne mu shafatai wato haɗe leɓe da ake yi na'am alaikum salam sannan kama wajen janaza da jinaza na akwai tasirin akwai bambancin ƙira'a akwai bambancin luga bambancin ƙira'a shine yadda aka karanta aya ta fuska biyu inna allaha yudafi'u saboda shi yudafi'u da yadfa'u duk da ake rubuta su saboda wannan alif din ba ta bayyana a cikin asalin mushaf na sayyidina usman wannan alif din wani eh, wani alu ne alu baki ne ko alu ja ne wannan arma wani alu ne na yudafi'u alu ja ne ko Eh, aluja to baya bayyana a cikin Musa saboda haka shi yasa sai kaga in qira'a ce saba in dai kira'a ce sab'iyya da cikin kira'o nan guda goma zaka ga dukkanin su rasmul mushaf yanda aka rubuta mushaf zamanin sayyidina Usman yana daukar su to wannan shine sabanin qira'a yudafi'u yana bada kariya yadfa'u yana ijewa yana ije ma saboda haka duk za ka ga suna koma zuwa ga ma'ana ɗaya ne a haka nan kamar yadda muka karanta yau wal da rasta ka gani da kuma kira'ar ibn kathir da hamza wal ya ƙulu da kuma kira'ar ibn amir wal ƙulu da darasat <laughs> eh, to ka gani dukkanin haka ake eh, ake rubutawa ma yadda ake wasalin daga wasalin suke suke bambantawa ɗan ba kun labarin wata baiwar Allah ta zo wajen malamu Allah ya ji kansa malam gali ta zo ta kawo masa wasiƙa ta kawo masa wasiƙa ya karanta ya ɗauki wasiƙa ya karanta ya yi shuru sai ce ai baiwar Allah saki ne ta ce saki ya ce e saki ne ta ce malam karanta da ke ku ba wasani <laughs> hankalinta ya tashi saboda tana tsammanin aka yi wasali watakila abinda za ta ji ba wannan bane to wannan kuma tambayar su ta biyu aka ce ina neman a wannan daga baya za a zami wannan ya ce Allah ya saka malam da alkhairi malam akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum hudu daga cikin al'umma ta suna da sifa irin ta jahiliya har sai in sun tuba malam waɗanne ne waɗannan mutum hudu waɗanne mutum hudu ne a da sifa gaskiya ban rike hadisin ba akwai dai ya ce dai abubuwa guda hudu a cikin al'ummata suna daga cikin al'amarin jahiliya ba za su bashi ba ba za su basu ba a ta'anu fil ansar suka a cikin nasaba walfaharu bil ahsa da yin alfahari da iyaye da kakanni a walmiyahatu alal mayyit da yin kukan kuka akan kukan kera Wani ya walmiyahatu alal mayyit walla ne na uku a hudu ne ai arba'un fi ummati min amril jahiliya la yad'uhunna hadithun muslim fil bil الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة To na تنهد ya kwanta mu. ni wannan hadisin na sani amma cewa mutum hudu suna da suna da ayyukan jahiliya ban san ban san wannan hadisin da wannan lafazin ba sai dai insha Allah in na bincika na gani sai in ga maka amma akwai wannan hadisin kan a cikin a cikin sahih muslim hmm, a cikin sahih muslim arba'un min fi ummati min amril jahiliya la yada'uhunna abubuwa guda hudu a cikin al'ummata suna daga cikin al'amarin aljahiliya kuma ba za su bar su ba na'am wal istisqa'u bil anwa shi na hudun al istisqa'u bil anwa cewar an yi ruwa saboda tauraro saboda tauraro ya fada wani burji shi yasa ake ruwa gashi nan arba'un min amril jahiliyyati la yatrukunahunna abubuwa guda hudu sa daga cikin al'amarin jahiliya ba za su bar su ba at fil ansab suka a cikin nasaba wal fahru fil ahsab da alfahari da iyaye da kakanni wal istisqa'u bil anwa da kuma istiska neman wato shayar da ruwa da tauraro wanna'iha idan lam tub qabla mautiha bu'itha yawm al-qiyama wa alaiha sirbalu min qatiran me yin kukan kera in bata mutu in bata tuba ba kafin ta mutu za a tashe ta ranar alqiyama tana sanye da wando na kwalta na wato kafiyar kwalta like to wannan sune sai dai kuma idan ya zo da wani lafazin kuma wanda yake gaskiya ban san shi ba amma dai wannan shine lafazin riwayar da ta zo a cikin sahih muslim da ta zo a cikin sahih muslim sahih bukhari ma ya ruwaito shi amma ina rike shi a cikin sahih muslim na'am Allah sarki sufyan sufyan shi ma da ya karanta sai ya manta na uku wannan siyar talita na'am Allah ya ƙara wa malin lafiya amin Allah ya yi wa mahaifin Allah ya yi wa mu rasuwa kafin ya rasu yana noman masara da shinkafa ya gaya wa kannansa yana noma masara domin ya ba su kafin kaka Allah ya yi masa rasuwa yanzu za a ba wa kannansa masara ko kuma masara da shinkafa sun zama na magada wato suna cikin kayan da za a raba gado Na'am idan ah, abinda ya ce bai ce ya ba su ko bayan mutuwarsa ba ba wasiya ya gaci. ya ce yana noma zai ba su to ɗin hadiya sai idan an yi hauzinta ko kuma an rataya ta da bayan mutuwa idan ya faɗa cewa ko bayan mutuwa ta wannan abinda na noma na masarar na kukar nina ne to wannan sai a fitar da shi daga cikin sulusun dukiya abinda ya bari bayan an yi ɗawainiyar binne shi to kafin bashi kafin kuma a raba gado sai a fitar da wasu afuwan min ba da wasiyatin yusi na biya sai a biya bashi sannan a fitar da wasu daga cikin sulusi kar ta wuce sulusun dukiya amma yayin da ya zamanto bai rata bai allaka wannan da rasuwarsa ba kuma ya zamanto cewar yayin da aka yi girbi ya riga ya rasu wannan ya zamanto ya zamanto gado sai in magada sun ga dama za su iya kyautatawa tunda alkawari ne yayi alkawari ne yayi yace zai ba su sai ba su amma bata zuga ta zamanto kyauta da ta da dukiyar tasa ba eh shine ai wannan nasu ne su ne za su duba su gani abinda suka gani su bashi amma wannan ba hukuncin wasiya bane ba ta dauki hukuncin wasiya ba ba kuma za ta dauki hukuncin kyauta kyauta ba tunda ba a yi mata hiyaza ba mm, ba a riga an yi hauzi ba to sannan na'am suna cikin abin da za a raba na kayan gado to sannan wannan akwai Ah, akwai ɗan Mallam malam muhammad Awwal da kowace yana nan ƙarƙashin al'amudin nan allah ya yi ma 'yar uwarsa rasuwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mata Allah ya haska kabarinta Allah ya fi zunubanta Allah ya shigar da ta cikin rahamarsa Allah ya sanya kabarinta ya zamanto dausayi daga cikin dausayin aljanna to akwai kuma ɗan uwan malam Ibrahim ah, wanda nake ce masa Ibrahim Jaiz shi ma mahaifinsa ba shi da lafiya yana yana ICU na roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafaɗarsa Allah ya inganta lafiyarsa sannan kuma akwai wanda ya ce yana neman addu'a akan wasu ah, bukatunsa da kan Allah maɗaukacin sarki ya biya masa to Allah biya masa wa'annan bukatu nasa muna roƙon Allah muna tawassuli da wannan karatu namu na alqur'ani da wannan majalisi wanda muke kaunar saukar mala'iku a cikin sa da kuma saukar rahamar Allah da sakina muna tawassuli kan Allah madaukakin sarki biya mana bukatun mu baki daya Allah ya gafarta mana zunuban mu Allah cikin iyayen mu ya gafarta musu Allah ya shirye mu ya shirye mu Allah ya mana albarka ya ƴaƴan mu albarka Allah ya sanya albarka a cikin ilimin mu Allah ya sanya albarka albarka a cikin dukiyoyin Allah ya sanya albarka a cikin zuriyar Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarmu Allah ya sanya mana albarka a cikin garuruwanmu Allah ya tsare garuruwan mu daga dukkan sharri wanda suke neman biranen musulmi da sharri da sharri da da barna Allah ka mana maganin su Allah ka ije mana sharrin su Allah ka su Allah ka saukar da hukubarka a kansu Allah ka tabbatar da zaman lafiya da aminci a cikin garuruwan musulmi wannan musifa da ta sauka a kasashen musulmi ake ta kashe-kashe Allah ka yi mana maganin ta Allah ka inganta rayuwar musulmi Allah ka ba mu nasara akan abokan gabanmu muna ka ya Allah ka ba mu alkhairi makusanci da wanda yake na nesa ka ije sharri da gare mu makusanci da wanda yake na nesa Allah ka ba mu buɗan alkhairi da da suke matattaransa baki ɗaya da wanda ka sani da wanda muka sani da wanda ba sani ba da wanda kai ne kaɗai ka sani ya rabbal alamin Allah ka ba mu daraja madaukakiya a cikin aljanna Allah ka sanya kabarin mu ya to dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah ka ka sanya gurgura mu su to rami daga cikin ramukan wutar jahannam Allah ka yi mana Allah ka ije mana fitina kabari Allah ka amintar da mu daga fitina kabari Allah ka amintar da mu daga azabar kabari Allah ka amintar da mu daga azabar wutar jahannama Allah marasa lafiya Allah ka basu lafiya wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu yan umu masu neman aure maza da mata Allah ka yassare musu Allah ka ba su Allah ka haɗa su da mutanen kirki maza na kirki Allah ka haɗa su maza ne daga cikin mu Allah ka haɗa su da matan kirki mata ne daga cikin mu Allah ka haɗa su da mazajen kirki ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin